wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu bibiyan wannan shiri masu kallon wannan shiri suke sauraro muna yi muku maraba a sabon shirinmu wanda yake dauke da wannan take ta'al nu'minu sa'a shiri da muke tattauna matsalolin imani a cikinsa wanda muke tattauna muke yin magana a kan ayyuka na imani domin mu yi ƙoƙarin aikata su don mu samu wato matsayi da sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki wannan shiri shiri mai albarka wanda yake kasancewa cikin wannan wata watan ramadan wata mai albarka wata ne da muka kamar da muka sani wata ne na aikata ayyuka na alkhairi ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki mun sani cewa yana daga cikin lokaci da bayi suke da'a ma Allah maɗaukakin sarki wato shine cikin wannan wata domin kusan dukkan bayi sukan koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sukan yi ƙoƙarin ayyuka na ibada na wanda ya farlanta musu samman azumi da ake yi a ranaku na wannan wata sa'an nan kuma ga baya suna dagewa wajen yin ayyuka na nafilfili na na salloli na tarawihi ga kuma sauran sadaka da kyautatawa da ciyarwa da ake yi to lalle alal hakika yana da kyau wato mu ɗauki cewa wato watan ramadan mu ɗauke shi ne a matsayin makaranta makaranta wato a cikin wannan watan mukan koyi ayyukan alkhairi a aikace mu koyi ayyukan alkhairi mu koyi ibada mu koyi azumi mun yi azumi na farilla mun koyi kuma ayyuka na eh, sallolin na filfili ƙiyamun layil da sauransu sa'an nan kuma ganan ayyuka na jin kai da muke yi taimaka ma 'yan uwa da ciyar da abinci to kamata ya yi a ce mu zama mun koyi babban darasi ta yadda hatta bayan ramadan za mu ci gaba da yin waɗannan ayyuka na alkhairi mu ci gaba da yin azumi na nafilfili kamar misali azumin litinin da alhamis ga kuma irin su azumin ayyamul bihid ga irin su azumin sitti shawwal da sauransu duk a ce mun ci gaba da hatta bayan ramadan a ce mun ci gaba da yin wannan ibada na azumi sa'an nan kuma gashi mun koyi mun saba yadda masallaci suke cika da daddare don yin sallan tarawihi yin na filfili kamata ya ce mi hatta bayan ramadan mun ci gaba da yin waɗannan ayyuka na ibada mun ci gaba da yin na filfilin dare gwargwadon iko muna yin daren gwargwado mun ci gaba da haka sa'an nan kuma kyautata ma juna da muke yi kyautata ma 'yan uwa da ciyar da miskinai da ake yi duk a cikin wannan wata din a ce hatta bayan ramadan an ci gaba da wannan ana ihsani ma juna ana kyautata ma juna ana ciyar da abinci ma juna ana aikin ayyukan alkhairi to wannan shine abin da ake so shine tarbiyyar da muke ɗauka a cikin watan ramadan kuma wannan shine shi ake so wato mutum in ya fara aikin ibada ya dogi akan haka shine istiqama kuma daman abin da za mu yi magana a kai yau shine istiqama shine istiqama ana so mutum in yi imani da allah maɗaukakin sarki to ya doge akan haka ya yi istiqama wato ya yi imani da allah maɗaukakin sarki sa'annan kuma sai ya yi istiqama ya tsayi akan wannan imanin ya wuce watan ramadan watan imani ne wata ne da muke ƙara muke yin ayyuka na imani ayyuka na alkhairi na da'ama. ma Allah sarki to kamata ya mu dogi akan haka hatta bayan fitar ramadan to sai mu ci gaba da yi akan haka wannan shine istiqama ya zo cikin hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da al'imam muslim ya ruwaito daga sufiyan dan abdallah al-thaqafi allah ya da shi yake cewa na ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam nake ce masa kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mini wani magana a cikin musulunci maganan da ba zan ƙara tambayan wani ba bayanka wa fil hadith ghairak wa fi hadithi usama ghairak a cikin wata hadisin usama kuma yace ce eh, hadisin abi usama wato a riwayansa shi kuma yace ce ghairak sai manzan allah sassa muke cewa qul amantu billah sun mustaqim ko kuma fastaƙin ka ce na yi imani da allah maɗaukakin sarki sa'an nan fastaƙin sai ka doge akan haka ka tsaya akan haka wannan hadisi yana nuna mana yana mana magana ne akan istiqama dogewa akan da'a ma Allah maɗaukakin sarki ci gaba da tafiya akan bin Allah maɗaukakin sarki don haka shi yasa sau da yawa allah maɗaukakin sarki yake umurtan mu a cikin alkur'ani akan istiqama allah ke cewa fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu fastaqimu ilaihi ku tsayu ku bi allah maɗaukakin sarki ku tsayu akan bin allah maɗaukakin sarki wastaghfiruhu kuma ku nemi gafaransa me ma'anar istiqama shine ibnu rajab alhambali allah ya masa rahama yake cewa hiya suluku siratil mustaqim ma'anan istiqama shine bin hanya madaidaiciya menene hanya madaidaiciya shine al'imanu billah kamar da manzon Allah ya ambata a wancan hadifin cewa qul amantu billah thumma istaqim ka ce ka imani sa'an nan kuma sai ka tsayu akai sai ka tsayu akai to don haka hanyar nan madaidaiciya ta imani da Allah madawakin sarki to in ka tsayu akai wannan shine ka bi ta ka bi wannan hanyar hatta kai ka zuwa gaci wannan shi ake kiransa istiqama al istiqama hiya suluku sirat illahi ko hiya suluku sirat almustaqim shine bin hanya madaidaiciya wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'arijin anhu yumnatin wala yusra wato hanya madaidaiciyar nan kuwa shine addinin Allah madaukakin sarki wanda yake mai kakke hanyar Allah tafarkin Allah madaukakin sarki mai kakkiya min ghairi ta'arijin anhu ba tare da an karkace daga gare shi ba yumnatin wala yusra ba tare da an karkace dama ko hagu ba a a bishi santa sai ya ce wa ya shimalu zalika fi'ila ta'ati kullaha wannan ko yana nuni ya kunshi dukkanin aikin alkhairi aikin da'a ma Allah madaukin sarki gaba daya ya kunshi dukkan ayyuka aikin da'a ma Allah madaukakin sarki gaba daya az-zahira wal batina bayyanannu da kuma boyayyu wa tarkul manhiyat kullaha da kuma wato barin dukkanin abin da allah maɗaukin sarki ya hani a kansu gaba ɗaya kazalik shi ma haka fasarat hadhihi wasiya jami'a li khisali din kulliya don kenan wannan wasiyar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa duk da cewa ga ta gajeruwar nasiha ce wasiya ce cikin 'yan kalmomi sai ko ga ta zama ta kunshi dukkanin ayyukan addini ta kunshi dukkanin hisalul iman hisalul din manzan Allah sallallahu muke cewa qul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah madaukakin sarki sa'an nan kawai sai ka ka tsayu akan haka ka tsayu akan haka ma'ana ka dogi akan da'a ma Allah madaukakin sarki da bin umarninsa da yi masa ɗa'a. don haka wannan ya kunshi bin hanyar allah madaukakin sarki ya kunshi aikata dukkanin ayyukan da'a don haka addini gaba ɗayansa kenan wannan hadisi yake magana a kansa don haka cikin inda allah madaukakin sarki ke faɗin cewa fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu yana nuni ne cewa mi ashe bawa <clears throat> ba makawa dole sai ya samu sai ya gaza a cikin istiƙamarsa idan bawa ya zama ya rike hanya madaidaiciya hanyar bin allah maɗaukakin sarki ya doge akan ayyuka na imani da yake kai bai yanke ba ya ci gaba da yi a kansu yana nan hanya madaidaici ta bin allah ayyukan ɗa'a duk yana yana yana yana ci gaba kai to ba makawa ta za a iya samun tasiri to sai allah ya ce mi wastaghfiru ku nemi wato gafara bayan allah ya umarni da a yi istiqama to ya san za a iya samun wato gazawa to don haka kuma sai allah maɗaukin sarki ya umarni kuma da mi da neman istighfari neman gafara domin a samu a ɗora wannan targaɗen da aka samu sai a ɗora shi ta hanyar istighfari da tuba ga allah maɗaukakin sarki don haka sai ya zama mi sai ya zama wato an samu an ɗora wannan wato istiƙama ɗin domin cewa za a iya samun wato wani tangarɗa kamar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha ka ji tsoron allah madaukakin sarki a duk inda kake ka zama kullum cikin jin tsoron allah madaukakin sarki to za a iya samun wata rana mutum ya kuskure to idan ka kuskure ka aikata mummuna to ka yi kokari ka aikata kyakkyawa kuma ta biyo bayan wannan mummuna ɗin to wannan kyakkyawan sai ta goge wannan mummuna Shi ne wa atbi'il wa atbi'i alhasanata ka bi bayan a a mummunan aiki da alhasana tamhuwa sai ta shafe ta hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa mutane fa ba za su iya yin istiƙama kan addinin allah maɗaukakin sarki matuƙar istikama ba mana ba za su iya tsayuwa akan addinin allah ɗari bisa ɗari ba dole sai an samu gazawa saboda ɗan adam tara yake bai cika goma ba kamar yadda hausawa suke faɗi don haka to amma yaya menene maganinsa ya za su yi to sai manzo allah su sami umarce su da abin da za su iya yi sai manzo allah yake faɗi cikin hadisin thauban hadisin da ibn maja ya ruwaito shi manzo Allah sai alaihi cewa istaqimu lam tahsu wato ku tsaya akan hanya akan hanyar Allah madaukakin sarki gurgudun iyawanku wa alamu anna khayra a'malikum as-salah amma ku san cewa me khayra a'malikum mafi falalan aikin ku ita ce sallah wala yuhafizu alal wudu illa mu'min lallai babu wanda zai iya babu mai kiyaye mu alola sai mumi don haka wannan yana gwada mana kenan kiyaye alola yana daga cikin ayyuka na imani don haka a nan sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mi istiqama gwargwadon iyawa a istiqama gwargwadon iyawa amma kuma a mai da hankali akan sallah kuma kiyaye alola wato rike alola mutum ya zama rike alola to wannan yana daga cikin ayyuka na imani shi yasa a wani a wata ruwayan kuma manzo Allah ke cewa saddidu wa qaribu wa la yuhafizu alal alwudu'i illa mu'min ma'ana ku yi iya ku saddidu wa qaribu ku yi iya iyawan ku yi kokarin wato yin gwargwadon yadda za ku iya yi amma babu mai kiyaye alola wato sai mu'mini sa'annan kuma ya zo cikin sahihain bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu anhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu to me ma'anan wannan kalma din fassadadu huwa haqiqatul istiqama sa saddidu shine wato ku yi istiqama ku tsayu akan addini shine ma'anan saddidu so sa'an kuma sai ya ce mi wa qaribu ma'anan abinan kuma abinan muqaribu ma'anan muqaraba kuma shine me shine ku yi kokari wajen kusan samun wato ku yi kokari wajen samun cin nasara cikin wato istiqamanku shine ma'anansa kenan don haka sai allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da sai manza allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin istiƙama to amma ko da ba za ta samu ɗari bisa ɗari ba to sai zaman za alisunum ya yi umarni da kuma muƙaraba saddidu wa ƙaribu a yi ƙoƙari iya iyawa iya iyawa domin allah maɗaukin sarki la kallifu allahu nafsan illa wus'a allah maɗaukin sarki ba ɗora rai baya ɗora ma rai sai abin da za ta iya yi sa'an nan kuma allah yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron allah maɗaukin sarki gwargwadon iyawanku abin da ake so shine me mutum ya zama ya tsayu akan hanya madaidaiciya yana iya ƙoƙarinsa yana iya iyawansa sa'an nan don haka abin da ake nema a wajen bawa shine ma'ana istiƙama ya tsayu akan hanya madaidaiciya hanyar allah maɗaukakin sarki bayan ya yi imani da allah maɗaukakin sarki ya tsayu kuma akan imani shine tsayuwa akan imani tsayuwa a kan imani ta hanyar ayyukan alkhairi ayyukan da'a ma Allah maɗaukakin sarki musamman kamar yadda na yi misali da wannan wata da muke ciki watan ramadan watan imani watan ayyukan alkhairi watan karatun alkur'ani watan aiki da alkur'ani watan yin azumi da sallah da ciyarwa da alheri to kamata yi wannan duk ayyuka ne na imani to kamata yi mutane bayan allah su doge akan wannan aikin hatta bayan ramadan su ci gaba da yin wannan aiki din ibn al-qayyim yake cewa wal matlubu min al-abdi al-istiqama wa hiya sadat wannan istiqama shine ma'anan as-sadat cikin wancan hadisi da manzo Allah yake cewa saddidu wa qaribu don haka fa in lam yaqdir alaiha fal muqaraba idan mutum bai samu daman yin istiqaman nan ba ɗari bisa ɗari to yayi al muqaraba ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa ya dan zama kusa da istiƙama din ya zama kusa da bin iyakokin allah ya yi iya ƙoƙarinsa wajen bin iyakokin allah yake cewa fa'innahu nazala fa'innahu nazala anha fattafritu wal ida'a كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا kamar yadda ya zo cikin hadithin wato muslim manzan allah su ke cewa saddidu wa wa wa'alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa saddidu wa karibu ma'ana ku yi istiƙama a kan addinin allah ku tsayu ku dage ku tafi akan addinin Allah ku lizimci hanyar Allah maɗaukakin sarki na imani da shi da aikata ayyuka na alkhairi na ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki idan hakan bai samu ba ku yi ƙoƙari wa ƙaribu ku yi ƙoƙari dai ku zama kun yi kusa ko da ba ku yi ɗari bisa ɗari ba a ce kun yi kusa amma ku sani wa alamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amali babu wanda daga cikin ku wanda zai tsira a dalilin aikinsa mana ba aiki kawai shi zai tsira da bawa ba to manzo Allah ya ce ahadun kowa sai wannan ya ja hankalin sahabbai ya sa suka tambaye shi kalu ya rasulallah wala anta ya rasulallah har kai ya manzan Allah sallam qala wala ana har ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai allah maɗaukakin sarki idan ya lullube da rahamarsa da falalarsa don haka allah maɗaukakin sarki yana ba da wato yana ba da tsira ne ma bayi ya ba su sakamako da falalansa da rahamarsa amma ba don aikinsu ba ba don aikinsu ba ma'ana a nan ana nufin cewa rahamar allah ce kawai za ta samu kawai mutane za su samu gidan aljanna ne bi sababi rahmatillah amma la bi sababi amalihim ma'ana kenan aikin mutane ba zai zama shine iwa canji na ko kuma sakamakon da allah maɗaukin sarki ba wai canji ne na aikinsu ba ko kuma abin da allah maɗaukin sarki aikin bayi ba shine canji na abin da Allah zai ba wa bayi ba a'a kawai Allah madaukin sarki yana bayarwa ne saboda rahmarsa don haka fa jama'a fi hadha alhadith maqamati din kulliha yake cewa sai ya hada maqamatu din gaba a cikin wannan addini ne don haka sai Allah madaukin sarki ai sai manzo Allah sallallahu alaihi umarni da yin istiqama tsayuwa akan hanyar Allah madaukakin sarki tsayuwa akan imani da allah maɗaukakin sarki tsayuwa akan kyawawan ayyuka na ɗa'a sa'an nan kuma shine sai kuma yi umarni shine wato wahiyar sadat wal isaba fin wal aqwali wal a'mali wanda shine wato sadadi shine wato isaba kokarin dacewa cikin niyoyi mutum ya zama niyyansa mai kyau ne niyyansa akwai ikhlasi ciki niyyansa ta aikin alkhairi ne sa'annan da kuma cikin ayyuka cikin ayyukansa da zantukansa duka su zama sun dace duka su zama sun dace to amma kuma shi a cikin wannan hadisi a cikin hadisin thauban kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da labarin cewa annahum la ha cewa ai istiqaman ba za su iya bayan Allah ba za su iya yin istiqaman ba don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo da su zuwa ga muƙaraba tunda yake saddidu wa ƙaribu mana in wannan din yana da wahala to wa ƙaribu ku yi ƙoƙari iya iyawanku ku yi ƙoƙari iya iyawanku shi ne hiya an ya ƙarabu min al-istiqamati bi hasbi taqatihim shi ne su zo su yi kusan yin wato istiƙama zuwa da addini yin addini ɗari bisa ɗari in ba za su iya yin sa ɗari bisa ɗari ba to su yi kusan yi kusa da haka gwargwadon ikonsu kallazi yarmi ilal gardi fa in lam yusibhu yuqaribuhu kamar mutum ne da yake yin harbi zuwa wani rami da aka ce ana so a harbe shi wannan wajen to ko da bai samu ya harbi wajen ba to a ce da ya yi kusa da wajen to shi yasa manzo Allah ya kamanta wato abin da wato wato kaman harbi kenan to sai manzo Allah sallallahu ya ba da labarin cewa kuma duk da cewa kuma manzo Allah ya ba labarin cewa me shi wannan istiqama tsayuwa akan addini hanyar Allah ɗari bisa ɗari akan imani da kuma kusaci zuwa ga haka in ma wancan ɗin bai samu ba dukkan safa latun ji yawmal kiyama baya kubutarwa ranar tashin alkiyama don haka kar wani ya dogara a kan aikinsa ya ce ai kawai mutum ya rudu ai ina aiki ina aikin alheri ina aikin ibada don haka ni kawai ina da garantin gidan aljanna a kar mutum ya rudu da wannan kar mutum ya rudu da wannan lallai kar mutum ya rudu da wannan kar mutum ya rinka yin wato yana mamakin irin ayyukan da yake kar ya ga cewa ai lallai shi yana ga ya tsira kawai to fa mutum ya sani cewa wato tsiransa gaba ɗaya da rahamar allah ne da afuwansa da falalarsa zai samu tsira ne a wurin allah madaukin sarki a dalilin afuwansa da rahamarsa da falalansa don haka falistikama kalimatun jami'atun wannan istikama kalma ce wacce ta zama ta haɗe dukkanin addini gaba ɗaya akhidatan bi majami'id din ta kama dukkanin gefe da gefe dukkanin atraf na addini gaba daya ta hada wahiyal qiyamu bayna yadai lahi ala haqiqati sirki wal wafa'i bil shine wato tsayuwa a gaban Allah maɗaukin sarki a bisa cikan haƙiƙanin gaskiya da kuma cika alkawari alkawarin da wa yi ma Allah maɗaukin sarki domin idan mutum ya ce amantu billah na yi iman da Allah to fa kamar yayi alƙawarin zai bi Allah ne madaukakin sarki 100 bisa 100 don haka shine yake cewa wal istiqamatu ta'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat don haka ita istiqama ta kunshi dukkan waɗannan ta kunshi dukkanin zantukan da bawa zai yi da kuma ayyukan da zai aikata da kuma dukkanin niyoyi da zai kudurta da kuma dukkanin yanayi da zai samu kansa na haƙuri da sauransu don haka lallai sai ya zama wajibi ne mu yi ƙoƙari mu bi allah maɗaukakin sarki gwargwadon iyawanmu mu yi istiƙama mu bi hanyar allah maɗaukakin sarki gwargwadon iyawanmu mu bi hanyar allah maɗaukakin sarki gwargwadon iyawanmu duk da cewa <clears throat> wanda kuma allah a cikin wannan hadisi allah maɗaukakin sarki bayan ya yi umarni eh, manzo Allah sallallahu ya umarni da yin istiqama tsayuwa akan addinin Allah to amma kuma da yake Allah madaukakin sarki mai rahama ne Allah madaukakin sarki mai jin tausayin bayan sa ne saboda kuma ya san cewa ba dukkan komai ne wato bayi za su iya aikatawa ba to sai Allah madaukakin sarki ya kuma sassauta cewa in ma ba su samu sun bi Allah madaukakin sarki ɗari bisa ɗari ba to lallai su yi ƙoƙari su bi allah maɗaukakin sarki gwargudan iyawansu su zama sun yi kusa da wato abin da allah maɗaukakin sarki yake so babban abu shine mi wato dogewa akan ayyuka na alkhairi da ayyuka na da'a ma allah maɗaukakin sarki da ayyuka na jin tsoron allah maɗaukakin sarki da ayyuka na imani shi yasa manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato ya hana wato mutum ya zama ya kallafa ma kansa aikin da ba zai iya ba manzala Allah sallallahu ke cewa me cewa wato khairul a'mali mu hawa in kalla mafi alherin aiki shine wanda ya zamo komin karancinsa in dai an dawwama a kansa an doge a kansa to wannan shine aiki wanda yake mafi alkhairi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. don haka a takaice lallai wajibi ne mutane lallai wajibi ne bayan allah su yi imani da allah maɗaukakin sarki su bi allah maɗaukakin sarki kuma su yi su tsayu akan wannan hanya ta bin allah maɗaukakin sarki da imani da shi su bi allah maɗaukakin sarki gwargwadon iyawansu su zama in sun yi imani da allah maɗaukakin sarki to kar su canza su tafi akan wannan hanya ɗin su ji tsoron allah gwargwadon iyawansu su nisanci ayyuka na sabon allah maɗaukakin sarki har su samu wato rahamar allah maɗaukakin sarki domin aiki ɗin kuma sababi ne na samun rahama ta allah maɗaukakin sarki wanda kuma da rahamar allah da afuwansa da falalansa za a samu samun gidan aljanna da tsirarren tashin alkiyama da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri sai kuma in allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a shiri na gaba